واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah ta'ala a wannan dare da ya dace da daren Laraba kuma ya zama shine daren tara ga watan Al-Muharram hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku kenan gobe za a tashi da azumin tasu'a jibi kuma azumin ashura in allah ya kai mu wanda ya daidai da sha bakwai ga watan ogos miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine darasi na takwas cikin wannan littafi mai albarka hilyatu ɗalibi da ilmi wallafar fadilatu shekh al-doktor bakar bin abdullahi abu zai rahimahullahu ta'ala za mu tashi kan lamba na biyar da yake cewa qasdul zanahi wa koya khuyala'i wal kibriya'i gaba da muka tsaya a ƙarshe shine namba na mun karanta lamba na uku da na hudu a baya lamba na uku mulazamatu khashiyatullahi ta'ala dalibin ilimi ya zanto ya lazimci tsoron Allah maɗaukacin sarki na hudu shi ne zama da muraƙaba ko da yaushe ya zanto mai yi wa kansa hisabi gaba da za mu tashi yau yake cewa hafdul janahi sauƙar da fuka-fukai wa nabdin ko ya la'i da kuma watsi da takama wal kibir ya'i da kuma girman kai hafdul janahi ne allah maɗaukakin sarki a ƙur'ani yana cewa haka, saukar da للمؤمنين ga Muminai? Ana nufin saukar da kai domin dabba ko kuma wasu daga cikin tsuntsaye da suke da fuka-fukai lokacin da suke tashi sama wannan tsaruwa sama kaga sun baro ƙasa suna jin sufi dabbobin da ba su da fuka-fukai tunda ba sa tashi da haka shi zai iya amfani da fuka-fukansa ya sauko ya cutar da na ƙasa ya tashi buɗawa kenan in ya isa ya tashi ya je ya karɓo da haka za ka ga shaho zai ko ya ɗauko ka za a miƙe in ya isa kenan ya tashi to ana nufin gana shi ɗan adam kai ba ka da fuka-fukai amma me ake nufi da kafdul gana hannayenka guda biyu su ne suke matsayin fuka-fukai naka domin kwari ko tsuntsaye da suke da waɗannan fuka-fukan sunan hannayensu na dama da na hagu to idan ya zanto kai ma ka yi amfani da hannayenka kana tafiya kana bubbugawa ka zanto kenan ka da bambanci da mai girman kai yawwa yawwa tafiya da sakama da jiji da kai yawwa to shi ne ya zama ka fuka-fukai guda biyu kenan to khabbul janahi saukar da fuka-fukanka wato ka zanto mai kaskantar da kanka wa nabdil khuyala'i da kuma watsi da takama wannan tafiya da bubbuda da takama wal yaƙi da kuma nuna girman kai da nuna isa ta halli ka yi ado kaga dai duka daga alkiliya din ne ta halli ɗalibin ilimi ka yi ado bi adabin nafsi da ladubban karan kanka kenan akwai ladubbai da ake so ɗalibin ilimi ka yi ado da su a karan kanka shine ka halli bi adabin nafsi ka yi ado da kwalliya da ladubba na kai wato ladubba masu ganyo mutunci min al'afafi kama daga al'afaf kamewa na ɗaya a ƙasa ya ce alkafu amma la ya ka kame daga duk abin da bai halatta ka yi ba wala ya da kuma abin da bai kyautatu ka yi ba wani abin ya halatta amma kuma ba mutunci a ciki makaruhi kenan shine wala ya da abin da bai kyautatu ka aikata ba min ƙaulin na magana au ilin ko na aiki to duk waɗannan abubuwa ana buƙatar ɗalibin ilimi musamman kowa ana so ya kiyaye amma ɗalibin ilimi da yake shi jagora ne kuma mai ɗauke da sako mai girma ne zuwa ga al'umma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ana buƙatan shi ɗin musamman ya zanto ya fi kowa kiyayewa domin karkare da kanka kana tashi kana neman ilimi da tunanin mu kuma nan gaba ai mu ko mun duk neman ilimi mu yanki jahilci ne kawai a'a baka san me za ka zama nan yadda kake ganin kai ba kowa ba nan gaba sai ka zama wani abu to in baka kiyaye waɗannan abubuwa ba sai ya zo ya zame maka abubuwa ne da za a yi amfani da shi wajen ɓatanci gare ka a siyasan duniya ma na 'yan demokuraɗiyya za ka tashi takara abin da baka ɗauka ko bai zama komai don makiyanka su da kai a siyasa bare kuma abin da kana ɗauke da saƙo ne na Allah maɗaukakin sarki to tun farko ka kiyaye walhilmi kaza ka mai haƙuri sosai da juriya alhilmi juriya sosai da haƙuri ɗalibin ilimi ana so ya zanto mai haka domin a harkar neman ilimi musamman kuma harkar da'awa rashin haƙuri da juriya yana watsar da da'awa domin kai mai da'awa za ka haɗu da mutane iri-iri za ka haɗu da jahilci iri-iri wanda za ta yi ta bayyana gare ka to kai in mai saurin fushi ne sai ka fata ka ce ka ma daina da'awan mutane ba za su shiru ba kayi fushi kayi kaza to abin da shaidan yake so kenan shi kenan ya watsa ka ya watsa awon to dole musamman mai da'awa hakurin shi fi yawa shi yasa za mu gani a farkon littafin usulu salasa shek Muhammad bin abdulwahab da yake cewa i'lam rahimakallahu ta'ala annahu yajibu alaina ta'allumi arba'ata masail da yake al-ilmu sai ce wal amalu bihi sai ce wad da'watu ilayhi na sai ce sabru ala al kaga yana ka maka da'awa sai marmazo yake maka da hakuri akan cutarwa akan harkan da'awa harkan da'awa harka ne wanda yake haɗe da cutarwa to makomin fara shi daga neman ilimi to ka sabar wa kanka haƙuri da juriya yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake tun farko Allah madaukakin sarki ya kara shi zai zo zanto wani abu ya zama annabi a nan gaba tun yana yaro sai zanto ya fi kowa hakuri shi san ka karanta littattafan siyar tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka taba jin a yarantan shi ga abokin fadansa baka taba jin ya kwaci dambe da wani ba ba ga tabbacin an miki abu ya ce Allah ya isa ban ya ba za a yi miki ba za su ya haƙura za a je abincin su ci sauran su wawace sai haƙura ya gefe baya haka za a je abinci ba nama gaban shi ba a ɗauko hannun shi ya je gaban wani tun farko Allah kin shi da irin wannan ɗabi'a to kai ma ɗalibin ilimi kai ma masomi ne na farawa na samun wani ɗaukaka a nan gaba a harkan addinin Allah to ka yi ƙoƙari ka kiyaye kanka ka zanto mai haƙuri da juriya wa sabri da kuma haƙuri alhilmi wa al'amura wato ka zanto kana da jarumta in an maka abu kana iya haɗewa komin girmansa shine alhilm kana da juriya shi alhilmu juriyan ya fi ƙarfi ne na abin wani da'awan za ga jikinka baya to to ka jure ka fita ka yi ta maza ka fita wani lokacin ana bukatan ka ka fito akwai bukatan a yi gargaɗi wa al'umma kaza wani lokacin ka ga baka jin daɗi zazzabi yana damun ka ka daure ka fita karka ka ce ka yau din gashi ga akwai ruwa ga kaza wani lokacin in baka jure ka azka ba fitan ka din shine babban dama ka yi akwai babban nasara da za a samu to da za ka ki fita to wannan rashin nasara da aka samu ka yi wa musulunci ta ne da ka yi haƙuri ka fita a fitan da za ka yi sai Allah sa wa abun albarka sai ga an samu wani nasara cikin al'amura to in baka za mai juriya tun farko ba za ka iya ba to musamman juriya da ya kawo a wannan babi ɗin kuma a harkar neman ilimi da kake yi sai ka zan tobin juriya za ka muna karanta tarihin magabata ka ji imamun nawawi a kullum yana halartar majalisin ilimi goma sha biyu shi yasa sai ka ji kana jin tarihin su a lokacin kankani sai ga ya yi ilimi shekaran shi talatin arba'in ya rubuta littattafan da kana mamaki yaushe karatu saboda juriya ne to sai ka gwada kanka da neman iliminka a yau a kullum majalisin ilimi guda nawa kake zuwa kuma a guda nawa ɗin awa nawa minti nawa ta iya yiwa a sati sau ɗaya a sati sau biyu a kullum sau ɗaya akwai ranakun hutu kuma a sati sau ɗaya wani lokacin ka ga hadiri sai ka ce shi nan ma akwai hadiri ba karatu wani lokaci an yi ruwa an kammala ruwan kaftatin da akwai tabo ba za ka ba amma in alkawari kuka yi da budurwa ka duk ruwa sai ka ji neman ilimin kuma a sati so ɗaya a sati so biyu tabo ya hana ka zuwa wani kuma wani uzurin banza ne kawai ya yi alkawari da wani abokin shi zai zo su yi hira da zai zo su yi hira ne kawai to me yasa zai zo ku yi hiran in ya zo sai ka ce to mu wuce karatu yau ina da karatu an mun je muka taso a karatun sai mu zo mu yi hiran ko kuma ka ce da shi lokaci kaza muna da karatu ka zo bayan lokaci amma ba za ka iya ba sai dai a aje karatu a yi hiran a yi taɗi a aje karatun a yi kaza wani uzurinka ya fi karatun to ba yadda za a yi ka samu ilimin yadda ya kamata domin ilimi yana da wani abu in baka ba shi kanka gaba ɗaya ba ba zai ba da wani bangaren shi gare ka ba don baya ba da kanshi duka duk yadda ka kai ka duka duk dubba ka suka na dubban ma baka samu duka ba Allah ce ma utitu min ilmi illa qalila to balle kuma baka ba da kanka duka ba ka dan ba da wani lokacin ka a dan lokacin da ka bar ma abubuwan suna rawa to zai ba ka baya ne gaba daya za ka daɗe kana yi baka san iya bukata na ilimi ɗin ba ka daɗe kana yi baka yi kaza ba amma da mamaki ka zama kana ɗalibi ilimi ga littattafai a ɗakinka ya kamata a duk littafin da aka ɗaga wannan littafin mun karanta daga farko har ƙarshe wannan daga farko har ƙarshe kuma daga farko har ƙarshen ana nufin bakailarsa bakai nufin na halarta ko guda ɗaya ba kowane darasi ka halarta amma wannan aiki da muka yi ai a majalisin muka sauke kaf in an fara bi to mu karanta an zo nan ba a yi da ni ba nan ba a yi da ni ba sai a samu akalla darasi goma darasi sha biyar darasi ashirin ba a yi da kai ba in darasi ashirin ashirin ne an yi goma ba kai in darasi hamsin an yi ashirin da biyar talatin ba kai in darasi ɗari an yi darasi hamsin ba kai rajin ka samu kan an yi da kai nan an yi ba kai da wajen wata sake sa sai ka ce dama wancan bai zauna ba shi kenan ka sake gona wani shi ma har yanzu tsalla tsalla sai dan sai wura ma yau ba sai ka ba a wancan darasin an yi kam da kai ba sai yayi yau za a yi inda an yi da kai ne shi kenan ka daɗe kana karatu kai dai an ɗan yaƙi zahirci kuma amma ba littafi ɗaya da ka sauke da in wani ya zauna gaban ka za ka iya koya mishi to ya za ba ka zama kana da alhilmu ba ana so tun farko a neman ilimin ka a san ko akwai alhilmu juriya ka jure mafita kana jin zazzabi ka watsa farasamar ka tafi kana jin ka za ka je duk zazzabin ka kare shi a wurin karatu amma kana jin zazzabi ka iya fita karatu ba kana zaune a gida don zazzabi waɗanda za zo gaishe suka sai ku yi awa biyar kuna zaune kuna taɗi kuna hira zazzabin bai kana ka hira ba a zaune amma ya hana ka ka zauna ka ji karatu to ne kuma aka yi sai ka zanto yi alhin juriya mun sha fara in Allah ya zafe ka a layin ɗaliban ilimi kana neman ilimin addini to Allah ya ware ka ne cikin al'ummu dubu kuma yana so ya yi amfani da kai ne akwai wani aikin da za ka mishi nan gaba to in baka jure ka yi haka ba to kaga ran da Allah maɗaukacin sarki zai ba da appointment ga sauran ɗaliban da za su fara mishi hidima na addini kai ba za ka samu wannan appointment ba don in ka karba ma farna za ka yi don ba karatun su an ta yi yi shirme karatun babu to in ka tashi za ka rantar za ka yi wa mutane shirme ne dan baka zauna ka yi shi daidai ba yanzu a duk kwaban da ka taɓa biya ya ce ga malamin shi shi ma ina sun da na karatun kenan ba karatun bai sai ce ga malamin da ya karanta da shi shirman shi da aka kaji an yi hira da shi a bibi an yi hira da shi kaza a kira malamin da ya kwa mishi hadisi ya kwa mishi kaza ce karantar da shi barnan da yake ya ce ga malamin babu saki da karatu dr ahmad gumi ta ga ɗan malami duk wanda ya rika yi ba a gaban uban ya zauna kwashi ilimin ba dai in ana magana akan almajiran mahaifinsa Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi Dr. Ahmad Gumi baya ciki dan tun uban yana raye mashirmanci ne ya zo ya tafi yawon duniya ma uban bai san inda ya je ba ya tafi Masar ya je kaza ya je ya a aqidun su Muhammadu Abdu uban ma bai san inda yake ba amma waɗanda suka zauna a gaban uban kaka sun ɗibi aqidun uban su shek sambo ruga cikin su imam abubakar ikira su shek ibrahim bawa mai shinkafa da makamantan su kaga waɗannan almajiran uban ne su shek zama ila idris sun yi karatun sun zama abin alfahari har a yau din wanda duniya ta san sun zauna sun karanta shi kuma in ya zauna tun da baban malami sai ya hau kujeran uban tun a jan baki za ka ji kwaba karatun baya fita saboda bai zauna ya yi ba shirmi ya rika sa wa kanshi to in baka zauna ka yi karatu ba to abin da ake cewa karamin sani ƙuƙumi ne shi zai zo ya faru domin wanda ya ɗan yi karatu kaɗan bai zauna ba ya bari ya fi barna galibi mabarnatan da suka kawo barna a ƙasan nan da ma duniya gaba ɗaya irin waɗannan muhammad yusuf har ya mutu ba shi da malami guda ɗaya da ya karanta ko da tafsirin suratul baqara daga farko har ƙarshe da yake magana ma da yana zuwa tafsirin malam jafar na ramadan ya zo ya wasa to tafsirin ramadan a shekara ka ce wannan ai ba majalisin ilimi ba ne tafsirin ramadan majalisi ne kawai na sauraron wa'azi da kuma ka je ɗalibin ilimi ka ɗan fa'idantu da wasu fawa'i in ba ka ba kawai wa'azi ne a karantar da amawa a wa'azi a yi gargaɗi a ji tsoron allah a wasi amma ba makarantar koyar da ilimi ba ne ya fara ya wasar yace ya zo ya fara zuwa karatun tafsiri ko a wurin shek abba aji ne bai fi shafi biyu ba shi ma ya watsar karatun tsilla-tsilla ne karatun aji kuma tun farko a ce ba kyau karatun ka je aji ha islam haramun jami'an madina ma haramun to wata jami'a ce za ka zama halal to kaga shi karatun aji tun farko haram ne karatun gaban malamai kuma babu to kaga a tsilla-tsillan to ya dan leƙa a ƙarasa da shi yaƙi yana ganin ya nuna a tasaddu ta ta'awul sai ga shi ya zo ya bayyana shi ma to tun da ya ɗan leƙa abokan shi da suka yi karatu tare su kuma sun daure sun jure sun ci gaba da karatu a gaban malamai sun zama malamai irin su shek ibrahim gomari to yana so yadda suka zama malamai shi ma shi malami ne aika ya suka fara to ai su sun ci gaba shi bai ci gaba sannan ka dubi zazzaki in yana tafsiri an sa a alwulaya ka gani baƙin ma baya fita bare fasara dan da jin karatun kai ka san transliteration ne ana karanta abun ne da karatun boko babu ilimi waye malamin shi ba malamin shi a boko kam yana da first class ne memba ne a kungiyar emesa to kai kuma memba a emesa kuma ka ce malami ai emesa gidan hayaniya ce a MSS ka je kana karanta boko kana karanta kaza an dan bude kungiyar MSS a zo ayi wa'azi a wace shi MSS ya kowa malami ne dan ba karatu bane kawai an dan baka amir an dan baka sakatare an dan baka kaza shi kenan an zo ana abin nan a iya makaranta ne kawai to shi official ne a can a official ma ba amir ya rike ba dama dan hayaniya ne to kaga shi ma haka marwa mai tafi ne in ka bi shi ma da ya graduate a tsangaya ga ya gudu duka da ba wanda ya dan leka ya fita to in ya zo da sa'annin ka sun zama malamai shi ma fa dole ya zama malami to shine abin da yake faruwa wani ya fara karatu da ya nisa bai bari to barnan da zai zo ya kawo ma ya ma fi wanda tun farko bai fara abin da malamai suke magana ne dangane da ilmin kalam suka ce ilmul kalam wanda ya fi zama batacce a ciki shine wanda ya fara karanta abun ya fara karanta abun ya je kafiya bai sauke gaba ɗaya ba zai rubu ya a kan gaskiya ya ce sai su bi da yawa aka samu malamai waɗanda sun faɗa cikin irin waɗannan asirin daga ciki har da shahari tsakani mai littafin almilal wanne da sauran amma wanda ya karance ta f zai gane zallan ƙarya ce a ciki to zai fi kowa yi maka martani ba zai taba jin ta ba ta inda za ka zo miki da wayo ya ne irin wannan irin shekul islam ibnu taymiya sai bai karanta ta ta ya fi kowa yin raddi a kanta wanda kuma bai fara karanta ta ba shi da matsala da shi da to shine karatu kar ka zanto ka leko ka koma ka zanto akwai alheri kana da jurewa yana nan kai ɗalibin ilimi kana nan kamar wanda ya tafi neman aikin sojin wanda ya tafi karkashin wannan mai ake cewa candidate wanda ya tafi kawai shi ɗan tsundun bala ne in an samu to ya daidai yana bakin filin in shafi ne in ina ne a kano dinnan da suke zuwa yanzu falgore a watsa musu ruwa a kora su ruwa da ke su yana wurin ya ce ba tafiya sai ya samu ya shiga in ya samu shiga an kai su depot a zaria wata shida ana bora su ba ranar gudu ya jure dan ne ya gama shan wahalar gobe zai zamto jarumin da zai ba ka san kariya to kai a neman ilimin ka me yasa ba za ka jure ma duk wahalan da za ka fuskanta a neman ilimi kai ma gobe ka ba addini kariya ba wa kake so ya zai wannan aiki in kai ba kai ba kana tunanin wane yayi wanka ma na tunanin wanka ne ba wanda zai wa addinin aiki shine abin da sai rabi ibn hadi al-madkhali yake faɗa bangaren siyar bangaren tarihin annabi kullum ana wa annabi katanci har sunan malanta ana yi wa annabi katanci yanzu karnan abdul jabbar da yayi in ba Allah ta zo da waɗannan malaman suka mayar da barnan ba kana tunanin wa zai zo ya abu in malaman ba su yi wannan aikin ba to Allah zai kama mu duk musulmin Najeriya yana da zunubi akan an mutuncin annabi mun shiru to kun ba sai da ilimi to an Allah taimaka su sun yi kai kuma wani shiri kai nan gaban an samu wani makarnacin kai kuma ka taso ka taro su yanzu na Kano malaman Kano sun sauke wajibin su a ka a garin ka aka za ka samu wani makarnacin kuma ka kake tunani kowa ya tashi wajibi ne ya karatu dan ya ba addini kariya wancan ya je neman soja ba ƙasan shi kariya wajibi mu je mu karatun addini mu ba addini kariya kuma sai mun jure sannan ake samun wannan izga ta nan gaba a yi wa addinin Allah aiki duk wani aikin da za a baka na duniya wannan na duniya ne amma aikin da za ka yi wa Allah wannan shine babban aikin Allah ba ka ɗau sami ba ka ɗau bindiga ba ka je ka ɗauki bama ba mai ka je ka tarwata a kasuwa ka ce mutane shine aikin Allah ba wannan shine aikin Allah in ka karanta addini ka fitar da al'umma daga jahilci ka musuluntar da kafirai shine babban aikin Allah to amma sai an samu alhil juriya sai ka cire duk wani karkashi man jadda wa jada amma neman ilimi addini da muke sa shirme sai an daina a rafu ɗaya biyu ba a yi da kai ba yanzu sallah in za a zo can ka karga liman zuwa sai liman ya riga ka zuwa kaga an samu shirme to kamata kana karatu karga malam zuwa haka ake so ka zama mai kazar kazar Shi ne ka ba wa ilimi kanka gaba ɗaya shi ma zai yi ko kai gaba ɗaya ka ɗiba yadda kake so ka zubar da abin da kake so ka ɗebo abin da kake so saboda ka ba ilimi lokacinsa me yasa kake ganin malam jafar in yana tafsiri kawai sai kai ta mamakin da kake gaishe ta koro bayanan kawai ya ɗiba inda ya so ya shiga abiyar ya shiga adab ya shiga kaza ya ta ɗebowa saboda me ya ba ilimi lokacin shine ilimi ma ya ba su kai in ka dubi cikin albani suna bayanin ilimi yana karatu yana karatu ka ce kamar wahayin ilimi ake mutu sun ba ilimin lokacin su ne ba haka kawai suka zauna da irin shirman suka zama abin da suka zaba ya zan kabiru gombe yana tafsiri kabirin da yake yawo a qur'ani kana nufin da irin shirman na aka yi ba da shirme ba ne kai ma sai ka sai ka binciki tarihin su mai suka ba ana tarihin malaman ba juma'a juma'a bbc ku san malaman ku ai duk kana jin irin kwazon sai ka auna irin kwazon da suka yi a lokacin neman ilimin su kai ma yanzu haka da kake kan nema irin kwazon ku kake yi in a a to karɓe tunanin wata ran kai ma za ka kai don haka ana baka tarihi na baya ne don kai ma ka ɗauki shiri ka zanto kana so ka zama irin sai ka zo ana ce maka albani ana ce maka jafa ana ce maka dr sani ana ce maka dr mansur ana ce maka usaimin ana ce maka bimba sai ka duba to yanzu a mutawa da ake gaya maka irin wannan suna wani yunkuri kake so ka zama irin gwarzon da kake so a kira ka da sunan shi nan gaba ka za ka ci suna sai ka dubi kwazon in ka dubi kwazon sai ka zage gobe sai a ce to ga wani na biyu shi ma ya taso haka ake yi a ba da shirme ba shi albani zaria yana bayanin yadda ya yi wa kai lakabin albani yana talibi ne yana neman ilimi sai rika jin su hahun albani shi ma ce shi ma lakana wa kan shi ma albani yana karatun sifatu salatin nabi a wurin malamin da ya karatu a wurin malamin ba dan kasan nan bane wani kwara ne yana aiki lokacin a abu zaria sai ya je wurin sa malamin yana za a fara sifatu sala sai ya ce na albani sai shi ma to albani shi ma shi ne fara bibiyan tarihin nasiruddin albani da ya ji kwazon shi shi ma sai ya zama kaga bai mutu ba kuwa sai da ya ɗebo ko mai yawa shi ma a ilimin hadisi to haka ake so ka zama amma kana zaune wuri ɗaya kawai haka a daskare babu kwazon neman ilimi to za ka daɗe a wuri ɗaya ana so kuma a ci gaba ne wasabir da haƙuri kuma wannan haƙuri kuma yana nufin ta ɓangaren a yi maka abu kaza mai yafiya ga mutane saboda nan gaba za ka zama wani abu kai ɗalibin ilimi za ka yi fama za ka haɗu da mutane iri iri to sai ka zama mai haƙuri za ka zo wucewa ne ba ka ga mutum ba sai sai girman kai mai zama na za ka yi mutane kallon amma kafin ka wuce jahilai goma sun wuce ba su bai ma damu da su ba kai din yanzu ba ku ba ka ganci ba wannan girman kai ko ba ganci ba kai ka ganci ka girman kai ne kira ka a waya ba su gane ba <laughs> sai ka shawa waya ya kashi ne sun zama ya ba ka kana mutane to kaga sai ka za ka zo mutane da me za ka yi sai kai ka sa yi haƙuri yi haƙuri yi haƙuri haka to ka zama mai haƙuri a neman ilimi wattawadu ka zanto mai kaskantar da kai lil haƙƙi ga inda gaskiya yake duk abin da ya shafi gaskiya ka ba mai kaskantar da kai da dukar da kai da gaskiya kenan kana neman ilimi sai ka lakatar da kanka ne ba akan haka nan gaba za ka za malami sai ka yi fatawa a kan kuskure sai wani na ƙasa da kai ya zai ganar da kai sai kai kuma ka ce mu za a gyara mu sai ka nuna wannan ba shi da tarbiyya to kaga ka mai da kanka ma'asumi kenan kai ba ka kuskure to amma ka tsara wa kanka kana da kaskantar da kai ga duk inda gaskiya ke za ka ji da haka lokacin da ka zo nan har ma kira ka ce in nai ba daidai ba a gaya ma eh nuna ma kiran ka kuma ko ka ta haka ma da godiya akan ya an karar da kai abin da kai ba daidai ba da haka ka kaskantar da kai da rissunar da kai ga gaskiya yanzu waɗannan su abu da muke ta misalin su tun da ba ya san abubuwan da yake faɗa ƙarya ne amma ya kaskantar da kai ga gaskiya din tun da ya ɗaura mabiyan a kai shi ba zai iya saukowa ba malamin irin shi da haɗe da manyan raunna kuma ya sauko ya ce ya janye shi ina ba zai yi ba da ƙarshe da ya zo abin kunya kuma aka tashi shi fa baya nuna cewa an kada shi to tun kana matsayin lalata ka koya kanka inda gaskiya yake an ɗaura ka akai to ka ji gaskiya din dama ilimi shine ka ɗaura ka akan gaskiya amma ilimi ba zai ɗaura ka kan gaskiya ba sai na amfani ilimin wasu ne tsawil ka zanto kuma mai asukun me natsuwa a tsawil natsuwa matsuntsu ga shi nan na ƙasa a e, na biyu yake to an ya kuna insan mutum ya kasance wa ƙura mai natsuwa lif la ta na ba shi da duk juyawan kai kenan karka zama mai rawan kai hatta ka annahu har mutum ya zanto ɗalibi ya zanto lawa'a alaihi ba'irin da tsuntsu zai iya faɗowa a kansa la zalika ba'ir wannan tsuntsun zai iya zama har ya kwanta a kansa wa zalika abin da zai fa haka ne annal insana domin mutum lawa'a alaihi ba'irin da tsuntsu zai hau kansa fataharraka ya ɗan yi motsi adana harka komin ƙanƙancin motsin la farra zalika tsawir wannan tsuntsun sai ya gudu walam yaskun ba zai iya zama ba tsuntsu ya hau kanka ya motsin da kai komin karancin su zaka gago to ana so ka zama mai tsan wannan kar ka zanto mai rawan kai ka zama mai nutsuwa nutsuwa tsaf ta yadda ko tsuntsu zai hau kanka to shi kenan zai iya kwanciya ma a kanka ba ana nufin kar jikin kenan mutuwa to ka kai matuka wajen tawali'u da ƙasƙantar da kanka kar ka mai rawan kai kana ɗalibi ne kar ka mai rawan kai mai faɗin rai min alwaɗa daga ƙanƙan da kai kenan ga shi nan na uku a ƙasa shine sakina samun natsuwa da kwanciyar hankali warrazanati ka zanto mai razana na hudu a ƙasa shine ruhunu shakku in aka ce mutum ya yi a arruhun yardunu kenan razana daga razana ne razana ittakus bil ilmi ɗalibin ilimi ka siffanta da juriya walwaƙari da ƙanƙan da kai walittizani da yin ado da ɗabi'un mutunci shine arrazana ɗin kenan ɗabi'antuwa da ɗabi'u na mutunci wa qabdul janahi da kuma da kuma saukar da fukafukanka shine on the land ɗin ka zama kaskantar da fukafukanka mai kwantar wato ka zanto ba mai girman kai ba mai saukar da kanka mutahammilan ka zanto kana da juriyan ɗaukan zullar ta'allumi ƙasƙancin neman ilimi Kazanto kana da ƙasƙantar da kanka a neman ilimi don min li'izzatil ilmi don neman izza da ɗaukaka na ilimi a lokacin neman iliminka ka kai matuƙa wajen ƙasƙantar da kanka don ka zo nema ne kamar mabaraci ne zai saukar da kan shi iya saukarwa yana kirari yana da roƙo yana bara da sauran wanda kai da za ka nemi ilimi kuma ya fi girma to ka zan za ka kai matuƙa wajen ƙasƙantar da kanka wajen neman ilimin don ka nemi izzan nan gaba za ka samu ilimi. tun malamin da za ka je gaban ka ƙasƙantar da kanka ka nemi ilimin a wurinsa shi ma an yi shekaru a baya wanda ya ƙasƙantar da kansa saboda ya samu izzan da yake ciki a lokacin da ka je neman ilimi to kai ma ka yi haƙuri ka ƙasƙantar da kanka wajen neman ilimi don hankoran samun izza na ilimi a nan gaba zalilan lil haƙƙi ka zanto kana da ƙasƙantar da kai ma gaskiya duk abin da yake na gaskiya ne ka ƙasƙantar da kanka duk yadda abin yake ka ƙasƙantar da kanka ka ji gaskiya kawai wa alaihi kuma lalle ne akan ɗalibin ilimi fahdar ka guji nawaqidu hadhihi al-adadi mawarwaran waɗannan ladubban kenan duk abubuwan da za ku warware maka waɗannan ladubban ka guje su ka guje su duk abin da zai sa waɗannan abubuwa na mutunci da aka jero ka kiya na ladubban duk abin da ya zama in kai zai warware kar ka yadda ka yi fa innaha domin abin da zai warware waɗannan ladubba ma'al ismi yana tare da zunubi ne tuqimu ala nafsika zai tsayar ne akan karan kanka shahidan shaida ala anna fil aqli illatan cewa lalle akwai illa da matsala cikin hankalinka kenan ga waɗannan ladubba ka san su madadin ka kiyaye sai zama kana warware su to kana shaidarwa kanka na farko sai aka samu zunubi domin cewa waɗannan abubuwan musulunci ne musulunci ya haramta don kowanne za ka same shi yana da babi mustaqilla wato babi mai zaman kanshi a littattafan fiƙihu da littattafan hadisi kusan wasu daga ciki ko dukkan samun karanta su musamman a littafin riyazu salihi to abubuwan da zai warware su zunubi ne su mu alanar suka da za ka tsayar wa kanta zunubi shahidan kuma wannan yana ba da shaidan cewa ala anna fil aqli illa lalle akwai matsala a hankalinsa kana karatu kuma ka saura kuma kana abubuwan da zai warware su akwai matsala wa alahir mani sannan kuma zai kara maka matsala alahir mani wajen haramtar wa kanka min ilmi wajen samun ilimi kana watsi da waɗannan ladubba to duk ilimin da ka samu ba zai zauna ba ko ya zauna ba zai amfani ba za a ga hakkin ilimin tattare da kai ba wal amal bihi kuma zai hana ka yin aiki da ilimi fa iyyaka da haka a hirkinka ina jan kunnen ka wal khuyala'a ka guji alƙuyala takama alƙuyala gashi na biyar a sai ce a takabburu wal nuna girman kai da nuna isa da jiji da kai a hirfin ka ka guji wannan ɗabi'a fa innahu nifaqun domin yin wannan ɗabi'a na takama munafurci wa kibriya'u nuna isa ne wa qad balagha min shiddati tawakki haƙiƙa sai da ya kai matuƙa min shiddati tawakki daga tsananin attawakki neman kariya game da girman kai in minhu daga wannan ɗabi'a inda salafi a wurin magabata wato sai da magabata na kwarai suka kai matuƙa iya matuƙa wajen sanya wa kansu garkuwa da kariya game da girman kai da takama mablagan sai da ya kai matuƙa iya matuƙa na ganin sun guji irin waɗannan ɗabi'u ɗin wa min daƙiƙihi daga cikin abu mafi zurfi da aka samu da ƙiƙihi ga shi na ƙasa ƙasa na ƙarshe daƙal daƙa idan aka ce daƙa al-ma'ana ma'anan daƙa shine ya dukku daga ya dukku ne daƙiƙan wato ana nufin ramuda abinda yi zurfi wa kafiya ya kuya almuradu bihi abunda ake nufi da shi fala ya fahimu ba mai iya fahimtansa al azkiya sai masu kaifin basira sai masu kaifin basira ne suke iya fahimta to anan da yake wa min da yana daga cikin abun da yake keke da keke wato ilimin sa ya kai zurfi masu basira ne suke iya fahimta ma asnadahu zahabi abinda al-imamu zahabi ya koro masa isnadi abinda zahabi ya kawo shi da isnadinsa fi tarjama fi amru bin aswad da yake tarjama da kuma tarihin amru dan aswad al'ansi amru dan aswad al'ansi al-mutawaffa wanda ya rasu fi khilafati abdul malik bin marwan a zamanin khalifancin abdul malik dan marwan a zamanin ne a dan aswad in an fi yarab zahab ya kawo tarihin ne cikin littafin na siru a alamin nubala wanda mun sha faɗa littafi ne da yake ɗauke da tarihin malamai tun daga sahabbai har zuwa zamanin da shi zahabi din ya rayu to yake cewa annahu kana lallai ya kasance shi wa shi amurkan aswadul ansi ya kasance ke zakara da minal masjidi idan ya fita daga masallaci a baza biyamin sai ya rike hannun damansa sai dunkula hannun damansa kai alashi malihi akan hagunsa wato in ya fita masallaci zai dau hannun daman sai ya rike hannun hagunsa haka yake tafiya kaga dai wannan tafiyan ba wani girman kai a ciki zai rike haka yana tafiya kai ka ce ciwo ne a hannunsa ko wani matsala fa su ila an zalik sai aka mishi tambaya akan aka aka aka maka ya haka faƙala sai ce makafata an tunafika ya bi gudun kada hannaye na su yi munafurci to me yake nufi ƙunsu na ce yanzu isan amurkan aswad ya ƙare ƙunsu sai na ce to waye ne ya ce ƙunsu to ƙulfin nan yana koma ga ɗayan cikin mutane biyu ko dai imamu zahabi ne ce ƙunsu ko kuma ya zanto bakar bin abdullahi abu ya faɗi magana amma a zahiri wannan zahadi don ga shi bayan ya ce ko ke ce yumsikuha khawfan min an biye da yi fi misyatihi yace fa inna zalika min al-khuyala ga sai ta intaha maganan ya ta ga maganan zahabi ke domin sai ruwaito bayani zahabi ce kuntu ni kuma zahabi sai na nace ha. yana riƙe ta ne wato shi amru dan aswad al-ansi yana riƙe hannunsa ne khaufan don gudu don tsoron min an yakura biyu don kada ya rika kaɗa hannayensa yakura shine yuharrikuha tahrikan muayyana yana gudun kada ya rika mummotsa hannu irin yadda malam yakub ya gwada din yana tafiya yana haka wasu yana gudun kada yana tafiya hannun su fara haka kaga zai ji wani abin nan to hannan sun yi munafurci ka kai man kanka matsayin da baka kai ba shi munafurci ka bayyana abin da ba haka yake ba yace kare hannansa su mummotsa fi mishiyatihi a cikin tafiyansa fa inna zalika domin yin hakan in ya kai ga motsawa min al zai jefa shi cikin masu takama da jiji da kai in ta ha maganan zahabi ya kare sai bakar yace wa hadha al wannan abu da ya bujiro a rajalin anti ya bujiro wa anti rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya mishi rahama kenan wannan abu da ya faru ya faru ne ga wannan aswad al-ansi wato amrubun aswad al'anzi ya haka ne dan ya guje wa kansa abin da yake zama takama ya kai shi ga layin masu girman kai to ana so ɗalibi ya zanto ba shi da girman kai dangane da abin da ya shafi neman iliminsa wanda kuma ɗalibin ilimi ka guji da aljaba dirati cutan masu mulki ba cutar da masu mulki ba wato cutan da yake damun masu mulki ɗalibin ilimi ka guji wannan cutan kar ya samun ta kai ma kenan akwai wani cututtuka da masu mulki sarakuna da sauran masu mulki na zamani na demokuraɗiyya da sauran suke fama da shi kai ka yi ƙoƙarin karka kamu da wannan cutan menene cutan alkibir girman kai da wuya mutum ya samu kamun da ya girman kai zai canza abokai zai canza kaza sai ga sai a hankali to ba ana nufin dukka ba don muna karanta tarihin masu mulki da yawa kaji ba su da wannan girman kai da ɗaukakon kai ba dukka ba ne amma mafi yawanci an samu haka tun daga tarihin baya har zuwa yau daga cikin abubuwan da ake gani daga wasu to yake cewa ka guji cutar da ke da masu mulki shine alkibir girman kai fa inna alkibra domin girman kai mulkin yana mulki in ka je ba ka hannu ba ka isa ya daina karban hannu ya daina kaza duk lada da falala da ake samu na musafaha ya daina to kaga wannan girman kan ya ja miki wani matsala kuma to abubuwa da yawa za ga wani mai mulkin ma in ya kai mulki ya daina fita sallan jam'a da aka sai a yi sati saboda shi gwamna ne saboda shi chairman ne saboda shi kamfula ne saboda shi sarki ne ba zai fita sallan jam'i ba wani in ya yi kokarin sai juma'a wani juma'a ma sai a hankali yana ga ya yi kokari wai ai yana fita sallan juma'a har gani yake in ya fita sallah kamar ya taimaki al'umma wani in yana ta sallah ma ta shi kamfen har za a sa a kamfen wani da baya wasa da zuwa sallah to ibadan da za ta wala in kana wa Allah kamfen ko talakawa shi na da sallanka sallanka zai kwace su ne a ranar kiyama ko kana nufin cewa in ka ci zaɓe su daina sallah kai duk za ka riƙa yi musu sallah ran kiyama ka kai su aljanna ka haka ba zai yi ba ya za ka zo kana kamfen da ibadar da kake wa Allah sai ka jana mutane kamfen wani akwai shi da zuwa jana'iza wani akwai shi da kula da sallah wani akwai shi da azumi wato wannan ina alaƙin wannan abin da kamfen ɗinka ai masu hankali suka ji wannan makar su zaɓe ka su kana nufin ba su a cikin talaka da kake wa kamfen wani ya fi ka sallah inda sallan za ka yi kamfen to sai ka sauko ka ba shi takara tunda da haka za a yi to ba a birnin da ya ce fa al kibra domin lalle girman kai wal kirsa da kwaɗayi wal hasada da hasada awwalu zambin asiya Allah bihi shine farkon zunubi da aka fara yi wa Allah a duniya tunda Allah halitta annabi Adam wani zunubi ne farko aka fara yi a duniya girman kai kwaɗayi hasada shine farkon zunubi da aka fara shine an ce a yi wa annabi adam sujada shi ne farkon lokacin da aka fara ne duk mala'iku sun yi Allah ce wa allama adam al-asma'a kulla ba nan ba inda Allah ce cewa usjudu li adam ku yi wa adamu sujada duk mala'iku sun yi amma illa iblisa aba iblis ya ci dan mu ya yi girman kai kaga al-kibru sai ta ne ka maka farko farkon laifin da aka fara zunubin farko a duniya al'kibiru, da aka tana girman kai to kai ne memba farko na iblis shine farkon laifi da aka fara wa Allah kafin wannan lokaci iblis yana rayuwa sana bai taɓa yi wa Allah zunubi ba girman kai shine farkon zunubi a duniya shi ya sa magabata suka fi kowa tsoron yin girman kai wal da kwaɗayi wal hasada da kuma hasada alhirs da alhasad duk wannan in ka bi a kissan adamu da fir'aunan akwai sai dai alhirsa kwaɗayi da hasadan za ka koma tarihin 'ya'yan annabi adamu wanda wasu sun ce sunan ɗayan ƙabila eh, da habila amma duk sunaye ne ma an zalan lahu biha min sultan isra'iliyat ne qur'ani ya bada tarihin bai taɓa faɗin sunayensu ba annai bai taɓa bada labarin sunayensu ba don haka zancen inganci ba a san sunayensu ba amma ɗaya ya kashe ɗaya saboda mai saboda kwaɗayi ya ga wancan ya yi aikin ƙurbani aikin neman kusancin Allah an karɓa shi ba a karɓa ba to ganin kwaɗayi shi ya kwaɗayin a karɓi shi sai kashe wancan kaga hasada sai biyo baya ya an karɓi wancan ba karɓi nashi ba hasada kaga kwaɗayi da hasada sai suka shigo ciki shi kuma iblis ne yasa iya yinsa sai da ya ga annabi adam ya yi sako an kore shi aljanna don hasada ya za a aje shi aljanna shi ba aje shi aljanna sa ɗabi'u ukun nan ka guje su girman kai kwaɗayi hasada yace su ne farkon zunubi da aka fara yi wa Allah a duniya sai ya ce luka. idan ka ji wannan girman kai din luka. za ta ja maka wani girman kai ka nuna isa ala muallimika hatta wa malamin ka ya in ka rika nuna miki kafafa da nuna isa ya uridai wato nuna isa da girman kai malamin ka ma sai ka nuna ai kai ka nuna isa da sauransu kamar yadda muka taba ka kissa a nan na wannan alhassan basri da ɗalibinsa wanda ya ƙirƙiro aƙidan mu'tazila gaban malam an zo wa malam tanzu akan kaza kaka malam ya bada amsa ta malam ba haka bane kawai fatawan kaza ne malam yake ba haka bane ta waye wa to girman kai ne yake kaiwa a ga malamin ka ma to bai kai malam ma bai iya malam ma kaza kenan sai a yi waye to ba za a bi malaman ba waɗannan abubuwan kuma su ake fama da su a yanzu misali da yadda muka buga da su Muhammad Yusuf su waɗannan da sauransu ɗan karatun da zai suka ɗan faro ɗin a gaban waɗannan malaman ne karfe kuma suna ganin malaman ba su iya karatu ba malaman ba su san addini ba ko kuma sun san karatun sun zama malaman walafi tun daga su sayi kudu suka suka fara zagin su malamai irin su Usaimin Nasiruddin Albani bin Baz waɗanda duniya ta yadda malamai ne amma tun da su ce a ko ai jihadi ba to malaman su ma batattu ne to wannan sai kai girman kai sai ai watsi da fatawan malaman kuma ba watsi da fatawan ba kadai to a halatta jinin su a kace su su ma yanzu boko haram da ake tunanin sun kace malaman nan da dama su malam jafar su alban da sauransu da ba suna cewa waɗannan malaman su amma kaga girman kan ya kai tun da malaman ba su bi ra'ayinku ba sun ce malaman batattu ne muhammad yusuf yana cewa malam jafar malamin sa ne da malam jafar ya zo tona miki a fili sai ya ce malam jafar ya miki karya malam jafar ba malamin ta kaga shi kenan yake girman kai karshe nuna malam jafar da sakke ne haka suka yi tai da sauran malamai da sauran wasin kafuka an mayyuke duka hakan kuma wasin kafuka wasin kafuka zai hana ka zai toce ka an mayyuke duka daga samun abin da zai fa'idantar da kai to da zaran ka fara nuna girman kai akan malamin ka ai ka toshe wa kanka kofan fa'idanta da iliminsa don girman kai rawanin siya zai sa to duk abin da malamin zai mai ilimi kana ganin ba daidai ba ne to duk ilimin da zai baka ba za ka amfana da shi ba kaga ka haramta kanka moruwa da ilimi ka hana kanka fa'idantuwa mimman huwa junaka daga wanda yake kasa da kai kibriya don girman kai ka rena malamin ba za ka yi karatu wurinsa ba sannan kuma malamin da ga wani malami kuma yana da ilimi amma ka girman kanka kuma zai hana ka zaurin su wannan yaro sai ka yi wa kanka biyu babu ba shi ne irin shi ba lokacin da ya ka ba ya zo garin ne wani wa'azi a kowane sarki a ɗan minti goma ko sha biyar wani ta'aliki akan wa'azojin da su shek mutu mustafa suka yi su shek rana suka yi yana bayani cewa masu haram kan akidan ba daidai wasu kashe tun da suka gane abba a jahili ba masu lokaci kuma duka ɗaliban shi ne suka zo suka shiga da'awan amma a ranar sun gane a shi jahili ne da kan masa da ɗaura na ka sun gane jahili ne kagan ja ko ce su duk ilimin da zai bayar ƙasa wanda yake ƙasa da shi ba zai je wurin shi karatu ba dan zai ce wannan me ya sani to kaga shi kenan sai wa kanki rawanin malanta bai tafasa ba ya kone wa tafsiruka anil amali bil ilmi kuma hakan zai gajjar zai zai sa ka gajjawa wa tafsiruka zai zai zanto ka taƙaitu anil amali bil ilmi game da yin aiki da ilmi ba za ka yi aiki da ilimin ba ham asu tibirin dan ne zaɓin girman kai alham'a shine tabo alham'a akwai a cikin ahalari sakon girman kai ya maka lullubi ka yi wa kanka lullubi ka tanka kanka da tabo na girman kai to ba za ka fa'idantu da ilimi ba ba aiki da ilimi wa unwanu hirmani wannan mataki na girman kan kuma shine tubalin ma hana kanka samun ilimi al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbin lil makanil ali sai ka wannan baiti ibnu taymin ya rika ka wannan baiti cikin littafin sa al al'ilmu shi ilimi da kake gani harbin makami ne yana yaƙi yana yaƙan lilfata matashi al al-muta'ali mai girman kai mai nuna ɗaukaka da ita duk ɗalibi matashi ne neman ilimi yana nuna girman kai yana nuna shi ya kai wani matsayi a ilimi to wannan girman kai yana yaƙan shi ne ilimi ba zai taɓa zama a kan shi ba kafai kamar yadda kaga ruwa da yake saukowa ruwa wannan kai ruwa da tsayi ruwa kaga yana gudu a cikin drainage harbin shi ma yana yakan kanshi lil makanil ali in ya hau inda ya fi tudu abin da ake nufi yanzu an yi ruwan sama duk inda tudu ne ba duk ruwan da za a yi ko ruwa ba zai zauna a kai sai dai rike wurin kawai amma ruwa ya zauna a wurin ka je ka yi wanke ka je ka wanke jiki babu ranar da zai amma duk inda ƙasan kuma ya yi ƙasa ya yi rami ruwan zai shiga ya yi biyayya har ya yi ta gudu kenan me ya hana tudun ruwa ya zauna a kansa ya girman kai ya ɗagu ya nuna isa to ruwan ba zai bada da kansu ba nan kuma ƙasan da ya rami wato ya ƙasƙantar da kanshi ya roƙo ƙasa to ruwan ya shigo ya zauna mishi yadda yake to haka in kai girman kai ilimi in ya zo ba zai zauna ba zai zo kan ko sai ya zube da ka girman kanka zai sa duk ilimin da aka ya watse a wurin ba abin da zai zauna maka na ilimi wanda kuma ya ƙasƙantar da kanshi ba kuma ba ilimi yana zuwa zai zauna tattare da shi gaba saboda ya yi wa ilimi biyayya to ilimi zai zauna tattare da shi falazan saboda haka kalazumta rahimakallahu Allah maka rahama kalazumci allusuqa ila al-ardh kalazumci allusuqa kusantowa ila al-ardh zuwa ga kasa duk yana fassara su a kasa na ga lokaci ya tafi kalazumci allusuqa kusantuwa ila al-ardh zuwa ga kasa kenan ka zama kaman kwararo kwararo ɗin nan da ruwa yake shiga kai ma ka kusa da ƙasa wato ka ƙasƙantar da kanka kenan wal izra'a ala nafsika nan kuma ka riƙa nuna kanka ba kowa ba kenan ka riƙa ƙasƙantar da kanka ka renar da kanka ka renar da kanka ka nuna kanka kowa al'umma sai su ganka kai wani abu amma in ka nuna kai wani abu ne kowa zai ganka kai ba kowa ba wa hazmaha wa muraghamataha wa hadumaha sannan kuma ka rika karya ka rika karya ta kenan girman kanka ka karya ta wa muraghamataha sannan kuma ka rika kaskantar da ita inda istishra'ati a inda kake ganin ta ita duk inda kanka zai nuna ya isa kai kokarin kaskantar da kanka ga nuna ƙarya kake baka isa ba likibriyai don karya kai ka ke girman kai aw ghauratatin ko kuma karya kai ka al ghaurata shine at takabbur girman kai shine bakar din kenan ai mun fara tun a muqaddima kai kalima aw ubdu zuhuri ko kuma ka biye wa son neman shahara neman suna inda yake da mutane kowa na neman aji aji sunan shi hubbu zuhur yuqmi zuhur ko kuma hubbu shuhur yi kumin uzuhur haka na sun yana zaɓi neman suna yana sa a lokacin kuma ka fara kashe kanka ba za a ma san ka ba sai zanto au ajubun ko kuma ka rika neman burgewa eh, duk abin da za ka kana neman a burge ai kabbar a ce wane ne wane ne to dan ya nemi ka Sai dan zai sa maka ya za a yi ne kai ma ɗalibin ilimi duk inda za a ja ɗan yi a ai wa'azi a ce wani ya zo ana ana kabbara a ce ai wani ne sai ka ja ba kana jin daɗi dan yana ɗaura kana zanto fitila kana haskauta kana kona kanka wa na na'u zalika da makamanta ka min a fatin daga cikin musibu da suke rusa ladabin neman ilimi a fatin ilimi abubuwan da suke rusa ilimi alqatilati lahu wata take haskace hasken ilimi al-mujhibatu li haibatihi kana tafiyar da ƙwarjinin ilimi in wannan ɗabi'a ne ana nan sai an daina ganin ƙwarjinin ilimin ba al-muqti atli nurihi wacce take kace hasken ilimi wa kullama zakka ilman duk lokacin da ka ƙara ilimi a wurin atan ka ƙara ɗaukaka fi wilayatin a cikin jaha falzam zalika ka sake lazumtan haka abin da ake nufi kai ɗalibi kullum ilimin ka ƙaruwa ce in kana nema to duk lokacin da ilimin ka ya ƙaru ka sake horar da kanka ba kaskantar da kai ban da girman kai wa a duk lokacin da ka sake samu wani ɗaukaka a ilimi an kara ma matsaya a ilimi ka sake tunatar da kanka kaskantar da kai ban da girman kai ɗaukaka fi wilayatin a ku. da ana jinka a unguwanku an fara sanin ka a garinku an san ka a dan duk ɗaukaka na zuwa ka rika horar da kanka ban da girman kai fal zalika kada zumta tuhrif sa'adatan uzma in za ka tsare jin daɗi mai girma za ka daɗe kana jin daɗi da rayuwa mai daɗi wa maqaman za ka samu matsayi ya uka alaihin nasu mutane za su ta burin su samu irin wannan matsayi da ka samu saboda mai ka cire girman kai wa an abdullahi bin imamin hujjatin riwaya an karbo daga abdullahi ɗan babban malamin hujja ne a riwayan hadisi wato baban nasa babban malami ana kafa hujja da shi a ruwayan hadisi dan ma malami ne tun daga shi ya ruwaito hadisi fil kutubi sitta a kutubi sitta menene kutubi sitta bukhari muslim tirmidhi abu dawud nasa'i ibnu majah to waɗannan littattafai guda shida ana kafa hujja da baban wannan abdullahi wane ne baban nasa shine bakar bin abdullahi al-muzani safaran wannan kenan amma da su da dadewa rahimahullahu himallahu ta'ala Allah madaukakin sarki jikan wato Allah jikan dan da uban to fiye san uban ya rasu yana a shekara hijira na da dari da takwas da daɗewa kenan shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu da rasuwan yanzu wannan shine bakar bin abdullahi al-muzani za mu zo mu yi tarihinsa domin a wannan littafi da muke karantawa na dalilin jami'in mufid din mai hamsin da biyu akwai sharhu sunna na muzani a ciki sharhu sunna guda biyu ne a ciki za mu zo mu karanta insha Allah akwai na muzani sannan akwai na barbahari to in mun zo na muzani din za mu zuwa ne ne imamun muzani mai sharhu sunna din ta wannan kaman alaman biyar da ka gani ha'un ne yana nufin hijiriya kala yace sami'tu insanan shi wannan dan mutum zai ke bada labari yake sami ita misalin na ji wani mutum haddisu an abi yana bada labari game da mahaifina wato lokacin mahaifin ko yana rayu ko ba rayu amma dai wannan mutumin yana nufin almajirin uban to yana ba da labari game da mahaifina annahu kana lalle shi mahaifin na ya kasance wakitan bi arafa wani lokaci ya tsaya a arafa fara'a sai yi addu'an jin kai ka yi addu'a Allah ji kanmu Allah ka mana rahama Allah ka gafarta mana fa qala shi uban sai ya ce shi uban ba bayan wannan addu'a Allah ka mana gafara kuma sai ya sake cewa laula anni fihim ba dan ina cikin su ba la kuntu da sai in ce qad ghufira lahum haqiqa duk an gafarta musu zunubansu amma tun da ina ciki ni kadai zunubi na sai hana gafarta mu tawali'u din kenan kar ka mai da kanka wani abun ba a zo neman ka baran addu'a ba ma kana jin haushi da ka an zo a mana addu'a sai a ce to ka kuɗin addu'a an yi sallah ka kuɗin addu'a ka ka kuɗi a maka addu'a ba ka kuɗi ba za maka addu'a ba kana nufin addu'an ka sai yi. girman kai kenan a takabbur ne takabbur ya shigo an je taron suna an je taron sadakan ko an je taron aure wai duk abun da kai ba ga kai ma sai ka yi fatiyan ka ka yi mutane kowa kowane imam sai ya yi addu'a za a tashi ni na yi addu'a ne a takabbur girman kai duk sa har a kirkiro bidiyo'i don neman ɗaukaka yake Allah ka musu gafara ba dan ina wurin arafa ba da zan ce duk dan arafa an ya ni wannan ba ana nufin tawadu ka zan so mai kaskantar da kai in ka zama kaskantar da kai wani a kullum za ka zo kana cikin neman gafaran ubangiji ka kharrajahu az-zahabi imamu az-zahabi ne ya fitar da wannan hadisi kuma ya sake cewa su ذهبي قلت نسي kazalika yanbaghi lil abdi haka ya kamata bawa ya kasance an yi zuriya ala nafsi ya rika rena kansa wa yahdimaha ya rika yankewa kansa abubuwan da zai ka in girman kai ya rika karya girman kai tattare da shi in ta ha maganar zahabi ya kare wanzur kalaman nafisa ka dozi wani magana mai daɗi akan wannan matsala da shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala da babban malami shekul islam ibn taymiya ya yi maganganu masu daɗi da labarai game da irin waɗannan masail ɗin a littafinsa na majmu'ul fatawa mujalladi na sha hudu nan na ɗari da sittin ka sha karatu kenan a ciki yake mu abin da muka karanta na daidai allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuɓen harshe allah ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد an لا ilaha إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك